ta aji yaron ta yi miƙewar ta fice babban bangaren gidan ta nufa tana zuwa ta ga mai martaba ya fito da fadawan shi ai mana ta zube tana gaisuwa cikin mamaki ya ce lafiya kuwa me ya hana ki halartar hawan sultan shiru ta ɗanyi kafin ta ce Allah ya shi taimake ka dama na zo don ganawa da kai ne baya ya koma yana faɗin tofa zo mu je ciki ai mana ta miƙe ta bi bayansa suka shiga falon ya zauna akan kujera ita kuma ta zube kasa sai da ya nemi ta faɗa mishi dalilin zuwanta ai mana ta dukar da kai jikin cikin jin nauyi ta faɗa mishi komai har zuwan ta wajen gimbiya ummi mai martaba ya sauke ajiyar zuciya tare da yin dariyar manya ya miƙe ya nufi tebur da ke tsakiyar falon ya tsiyaye ruwa a kofi yana kai kawo kafin ya ce to ni me nawa anan dole abu hukuncin sultan a gidan nan shine shugaban kowa dan Allah baba ka taimaka min ai mana ta riga ai mana na riga da na saka a raina sultan ba zai yi wani abu babu hujja ba saboda haka abi duk abin da ya hukunta shine girmamawa ya yi maganar yana yin hanyar fita ya juyo ya kalli kwalla a idanuwanta zan je filin hawa ne ganin zai fice ta yi saurin miƙewa tare da faɗin a sauka lafiya ta fito tana tunanin ko dai ya gaya wa iyayen shi tunda har gashi sun goyi bayan shi ta shiga tana kwallawa Bilkisu kira sai da ta samu sai dai ta samu bata nan ta jawo wayar ta layin mahaifiyarta take kira sarkin Biliyam ya ɗauka, yana tambayar ta lafiya jin ta fashe da kuka wallahi baba Sultan so yake ya rabu da ni na san saki na zai yi kuma duk iyayen shi sun goyi bayan shi dan Allah baba ka taimaka min na mayar da takobin nan sai lokacin ya tambaye ta akan me take zance Aimana tana sanar da shi yace Aimana baki da hankali ko ni zan wasultan magana a tunaninki ina da bakin kara magana da shi akan takobi shi ya san manufar shi akan hakan lokacin da ake jan hannunki ai mai da shi da mu mutanen banza kika yi idan ma zai rabu da ke ai hukuncin shi ne ikon shi ne ni ba ruwana kuka ta ƙara fasawa mai martaba ya kashe wayar yana wurgi da ita ai mana ta dafe kai daidai lokacin kanwar umma ta shigo tana faɗin ke dai ba za ki sawa ki ruwan sanyi ba ko haba haba ni wallahi ba zan iya ba Allah zan kai takobin nan in ajiye mishi kayan shi ke raina shi kenan ko ai mana ta kaɗa kai za ta miƙe baba ta ce baba ta ce ki kira Farida ta zo ta kimtsa miki kayayyakin ki mun gama magana da kowa sun ba da izinin tafiya da ke darul biliyam don wankan jego wata irin razana a yi mana ta yi tare da dafa kirjinta wanka kuma ni wallahi ba zan je ba yau na ga ikon Allah kamar ya ba za ki je ba kin manta al'adar kaka ce a kai mata mai jego ta gyara ta ai mana ta kalle ta cikin tuhuma ta miƙe ta kama hannunta tana hawaye dan Allah baba ku sanar da ni sultan saki na yayi shine kuke boyewa ba idan ba haka bane ku banna anan mana Allah ya gani ba zan iya zuwa ba ta miƙe tana tunanin wanda za ta kira ya haɗa ta da kaka layin umma ta kira ta ce ta ba da wayar akai wa kaka ta so tambayar ta yanda ta ji muryarta amma ta kyale ta tana jin sallamar kaka ta saka kuka tana gaya mata kaka ta rabka salati tare da faɗin yau na ga ja'irar yarinya idan ya sake ki shine za a shine zaki rikice haka ni yayi min daidai ma Allah da ya dankara miki albarka na kina bashi hakurin ki ji mutuniyar kawai lokacin da kika toshi kunnuwanki ina baki tuna na hana ki ba zan ni dai kaka na roke ki ki bashi hakuri ni jikar mutum hudu Allah ya kawo ki lafiya zan ce miki amma babu ni a maganar tankarar sultan tai maganar tana miƙa wayar tana sake wani sabon kwankwamin Allah sarki ana shirin magaraba sultan ya dawo ya watsa ruwa ya tafi masallaci bai jira sallar isha'i ba ya dawo falon shi yana zaune Bilal ya shigo da Bilkisu a bayan shi sultan ya kalli bilal ya ce ni fa ban fahimce ka ba bilkisu ta zauna a kujerar can nesa bilal ya zauna kusa da shi sultan ya rike baki akwai alamar tambaya nan. dariya suka yi sultan ya ce dama an bani labarin kai ne ka kawo ta bilal ya ce waye ya faɗa maka abin da ko shigowa ban yi ba dariya sultan ya yi ko mai aiki a masarautata da sani na ya mai da hankalin shi kan bilkisu yanzu ke wannan tuzurin kike so Rafa fuskar ta yi sultan ya buga kujera shikenan ai ka yaudarar min kanwa kar ka bata min wasa kana kira na tuzuru kai ma mulki ne ya saka ka aure cikin lokaci cikin lokacin da kai sultan yayi dariya wai a hakan ma na fi ka cika ciki nake bilal yayi dariya shi shikenan bilkisu tunda kina so zan tsara muku komai Allah ya tabbatar da alkhairi a tsakaninku za su yi magana jakadiya ta turo kofa tare da gaisuwa tana nemarwa. Ai mana izinin ganawa da shi Sultan bai yi magana ba, Jakadiya ta dade a wajen. Bilal yana bin Sultan da kallo, kamar ba shine suka gama barkwanci ba. Sai lokacin ya daga kai, Jakadiya ta ce Allah ya ja zamaninka. Ai mana ta shigo tana kallon su Bilkisu, tana ganin Bilkisu ta yi rashin kunyar, har tana iya zuwa gaban Sultan da saurayi, duk da yana abokin shi. Ta so yin magana sai dai ba hakan ne a gabanta ba. Za su bar musu wajen Sultan ya ce ku zauna. Bilkisu ta san ba a yi wa sarki gardama, hakan ya sa ta zauna. Bilal ya ce, bari mu bako waje dan. cikin ƙaushin murya Sultan ya ce, ka zauna. Ai mana ta sunkuya tare da faɗin barka da bata ida ba Sultan ya ce, ko me ya dakatar da ke wajen halartar hawa na? Allah ya baka sau nawa na sanar da ke karki kuma bari na gabatar da wani taro ba tare da kin halarci wajen ba. Za ta kuma magana Sultan ya mike ya fara kai kawo kin aikata babban laifi ai mana magajin gobe kanshi ne ni ne na bada umarnin a kawo shi filin ina hankalinki yake Allah ya huci zuciyar sultan sultan ya juyo ya kalle ta ya dade yana bin fuskar ta da kallo yaga kumburin da ta yi yace nace karki kara karki kara karki kara aikata kalar wannan kuskuren ai mana ta dukar da kai tana jin kamar za ta yi kuka sai dai ba ta son yin a gaban Bilal za ta yi magana sultan ya ce zan fita Allah shi taimake ka ina son magana da kai lokacin sallah yayi ya faɗa yana yin hanyar fita Aimana ta bishi da kallo Bilkisu ko a jikinta. Bilal ne ma ya bawa Aimana hakuri. Aimana ta yi murmushi tana barin wajen. Allah sarki washe gari kamar wasa Aimana ta ga an gama haɗa musu komai na tafiyar su. Abin mamaki Sultan kamar ba a bangaren shi kwana, kamar ba a bangaren shi kwana ba. Tun da safe ya fice fada. Hakan ya kara daga hankalinta. Duk yadda ta so ganawa da shi bata samu ba sai mutanen gidan da ke ta tururuwa wajen yi mata bankwana. Kaya aka haɗa riga kaya aka haɗa rigirigi har da akwatin takobi sai lokacin ta kula da masu tsaron takobin ne suke rike da akwatin suna jiran fitowarsu karfe sha biyu suka fito wannan lokacin motoci sultan ya tanadar musu da ita da yan uwanta mota biyu aka cika da barade da kayan yakin su da rakiyar almana da kuma tsoron da kuma tsaron takobin saboda gudun kota kwana saboda tunda aka kai takobin a masarautar toro ba a taɓa fitar da ita ba sai yau kuma a dalilin aimana sauran masarautun nahiyar labari da ya kai musu sun yi mamaki aka kuma sun kare jinjina lamarin aimana da masarauta yayin da wasu suke ɗauka kamar sultan ya yi amfani da ikon da yake da shi wajen zartar da abin da ya ga dama sarakuna dattawa da suka daɗe a nahiyar suna ɗauka sultan yaro ne akwai kananan shekaru a tare da shi hakan yasa yake barin izza tana tasiri a kan shi Fita da takobi daga masarautar Toro wani babban al'amari ne da firgita mutanen masarautar. hata mai martaba ya shiga tashin hankali da bai taɓa shiga ba. Sultan kuwa yana kallon fitarsu da fada. Fitarsu daga fada yana tunanin tun da kaka tun kaka da kakannin shi yake ganin yadda ake killace takobin tare da tsaron ranar da za a fita da ita amma gashi yau da kanshi ya bada ta an fitar da ita waziri da yarima saifu kuwa son su, dama can ya ta'allaka da san takobin tun lokacin da suka fara tunanin mana ta zo mallakar takobi ba su taɓa yarda da hakan ba sai yanzu lokacin da aimana ta isa darul biliyan mutanen masarauta sun yi murnar ganinta da takobin darajarta ta ɗaukaka irin girmamawar da ta ga ana mata ya sha bamban da sauran lokacin baya sun tabbatar mana ta sha bamban da duk 'ya'yan sarakunan nahiyar kowa ya ji daɗin dawowar aimana da takobin sarkin biliyan babu wani farin ciki a tare da shi sai dai yana jin wani sanyi yana ratsa shi ko ba komai ya ji kusanci da takobin lokacin ya sa a gyara ɗakin da za a ajiye takobin tare da masu tsaron ɗakin kamar yadda ake tsaronta a masarautar toro ai mana ta kasa sakin jikinta babu nutsuwa a tare da ita kowa ya fahimci hakan can ko bangaren sultan sultan ya shiga kewar matarsa kowa na gidan ya kasa gane kansa kimbiya ummi ta fara damuwa amma tunda ta fahimci hakan ya kwantar mata da hankali ta san idan aimana ta dawo komai zai daidaita yau yana fada zaune babu waziri ya shigo yana son magana da shi akan aimana dan ya ga tunda ta tafi babu wanda ya kara magana mai muhimmanci akan takobin sultan ya sa hanki da ke hannun shi ya ɗan goge fuskarsa waziri ya zurusuna da gaisuwar munafurci fadawa ne suka amsa da sultan ya gaishe ka waziri ya jinjina kai ya zauna dirshin a kasa tsawon lokaci kafin ya fara magana Allah ya taimake ka akan maganar Aimana da takobi da ta tafi da shi cikin sauki cikin sauri sultan ya dago yana kallon shi waziri ya ci gaba ya kamata a yi wani abu akai dan naga ya za a yi a bar ta tafi da takobin ba tare da an dau mataki ba ya kamata ta maido da shi saboda kafin ya ida wani bafade cikin fadawan da gefen sultan ya ce har hattara dai waziri sarki baya kyauta ya amsa waziri ya dago yana kallon bafadan yana ci laɓe cikin jin haushin shi shi kuwa sultan ko da bafadan bai yi magana ba ba zai ce komai ba ganin waziri yana neman mayar da shi karamin mutum tsawon da ke ku goma sha biyar babu wanda ya magana sultan ya miƙe zai shiga gida haka ne ya tabbatar masa da ba zai yi magana ba bangaren gimbiya ummi ya shiga yanzu nan yake zaman shi ya yi tafira da ita zaune ya same ta ya gaishe ta yana kallon yadda take huci ya ƙara matsawa gabanta Allah ya la'anci abin da ya bata zuciyar mahaifiyar sultan gimbiya ummi ta jinjina kai to me ruwana dan ka bata dan ka bada takobi gimbiya mai gado za ta zo ta yi min tsaye da maganganun rashin hankali dariya ya ce haba kamar yau kika fara ji ai wannan ba sabon abu bane ajiyar zuciya ta yi ganin ranta ya ɓace hakan yasa bai sanar da ita waziri ya je mishi ba gimbiya ummi ta ce koyaushe za ka je duba su kar magajin gobe ya yi fushi da sultan dariya yana miƙewa dan baya so ta ce zai je yana son kara rikita ai mana ne yana kaiwa kofa ya juyo au kin ga namanta ina saratu wannan watanni sun zo da maganar saka wannan mutanen sun zo da maganar saka ranar auren na ba su zaɓi sun ce wata ɗaya shikenan sultan Allah ya tabbatar da alkhairi amin yana daga labule abul yana shigowa da gudu sultan yayi saurin rike shi yana dariya daga ina kake waje ya ce yana fizgewa tare da saka ɗan yatsansa ɗaya da ya saba tsotsa a baki sultan ya cire yana jin hannun shi suka wuce cikin gida Allah sarki ai mana tana zaune a ɗakin kaka waya take ta dannawa sai ta kai kan layin sultan za ta kira shi wata zuciyar take hana ta sam ta kasa samun sauki Allah ya gani tana kewar mijinta musamman ma rashin neman ta ko da a waya ne dagewa dai ta kira cikin sa'a ta shiga ta fara tunanin yanke kiran amma ta daure tunda ta riga ta shigar da kiran har ta tsinke babu amsa mana ta dafa kai tunaninta ya kara canzawa ta kalli kaka da ke mata wani kallo wai ni kaka laifin me ne miki ne maganin da kika maganin da kika rage wa kika bar mawa wai kaka abin da baku yi ba lokacin aure sai yanzu ki taku. sai dai idan baki sha ba amma na na kai miki har daki a kuri a kuriya sai lokacin Aimana ta tuna kaka za ta yi magana aka aiko kiran Aimana sarki yana son ganawa da ita yanzu a gidan idan tana tafiya girmama ta ake sosai saboda sarautar ta da kuma takobi da ya zama mallakinta sarki yana zaune aiman ta durƙusa tana gaida shi mai martaba ya ce kin san da zuwan yan uwan sultan ne an ce za su zo duba annur aiman ta kama kame kame tana saurin faɗin eh zuwa gobe ne zuwan ko eh haka sultan ya sanar da ni ajiyar zuciya ta yi wato ita ce dai ba zai kira ba a nan hankalinta ya ɗan kwanta suka ci gaba da tattaunawa akan zuwan lokacin da ta koma ciki ta fara saka a kimtsa mata bangaren baki da bada umarnin abubuwa da za a girka musu za a girka ma masu zuwan masu zuwan safin Allah sarfi karfe biyar sultan daga masallaci bangaren mama ya shiga fafadan shi suka tsaya a kofa don jiran shi cikin mamaki ta san yanzu baya shiga gidan ta ce ranka shi dade da kanka tana magana tana jan tabarma ta shimfiɗa tare da aza ta yi saurin zuwa don ɗauko mishi tuntum sultan ya yi dariya mama karki wahalar da kanki zama dai tana gaisuwa sultan bai amsa ba ya ce to mama karfe nawa ne tafiyar ku dariya ta yi ai da na ganka na san akwai wani abu murmushi ya dan kame fuska kaɗan yanzu dai ya isa sun dawo lokaci ya jafa hararar shi ta yi ni da ta sanar da ni ba za ta dawo ba zaro ido ya yi ta ɗauki maganganun mutanen gidan kenan haba sultan san abin da ka zartar ya rikita mu wallahi me yasa ka yi wa ai mana haka ni insha Allahu zan ni fa ban aikata komai ba me yasa aka fasa aka kasa fahimta na ta ya za a fahimce ka ka saka ai mana a rudani wallahi yayi murmushi mama idan kun je ku shirya dawowarta ni fa ina kewar yaro na zuwan mu kadai ba zai wadatar ba kai ma sai ka ziyarce su Allah ya taimake ka ba damuwa zan yi kokarin haka tunda sultan ya koma yake jin dadin jin ai mana ta damu akan rashin shi ya ji babu daɗi har zai kira sai kuma ya fasa kiran ya bar shi akan zai musu zuwan bazata tunani ya fara yi ya sadaukar da takobin ga Aimala duk da ya jima yana jin raɗaɗin hakan to amma hakan shine daidai hakan shine zaɓi da yake da ganin zai kwantar mata da hankali mama hajiya mai goggo jakadiya saratu da wasu kuyangin gidan su ne za su tafi gidan aimana da annur farko sultan ya so hana jakadiya tafiyar amma ta taushe shi da daɗin baki tana son zuwa da gano magajin gobe akan yasa ya amince mata don baya wasa akan annur har ya kai baya iya ɓoyewa yana shirin fitowa don sallamar mutane za su tafi aida ta turo kofar falon sultan yana gyara maballar rigarsa barka da safiya shiru bai amsa ba yana kallon yanayin shigarta ya jima kafin ya ce da wani abu ne dama mun shirya tafiya darul biliyam ne da sauri ya kuma kallanta wato ita ta fi karfin sanar da shi za ta je sai ta shirya sannan za ta zo mishi ya fara tattaki sultan bai san da zuwanki ba amma ai ka san da tafiyar ko juyowa ya da sauri zuciyarta ta fara tafasa da maganganun rashin girmamawarta ya sauke ajiyar zuciya yana nemar wa kansa nutsuwa wa zaki yi wa tafiya mu ce zaki iya tafiya bin shi ta yi a baya tana matsa mishi wani irin tana watsa mishi wani irin kallo ta yi niyyar ko da ya hana ta sai ta je din ko dan ta gano gidan da Aimana take takama da shi da kuma yi mata gori akan sarauta ya samu duk sun shiga mota da kayayyakin da za su kai wa Aimana mama da Gimbiya Ummi suna can nesa kaɗan suna magana mama ta amshi kuɗin da ta bata tana faɗin mama ta amshi kuɗin da ta bata tana faɗin nan me a wa aimana ta yi kitso da gyaran jiki na dawowarta amma wannan aikin sultan ne na gaba shi da niyya mama ta yi dariya ta lura gimbiya ummi ta so da tafi sultan tafi sultan sarki akan aimana din sai lokacin suka san tare da aida za su tafi sultan ya musu allah ya tsare ya wuce fada su kuma suka ɗauki hanyar masarautar biliyam sai da aimana ta tabbatar an kimtsa ko ina bangaren da za a ɗauki bakin an haɗa shi da kayan sarauta na gargajiya an baza ku yanki a wajen ta koma ciki ta yi wanka ta fara neman farida don taya ta kimtsawa sai da ta aika farida ta shigo da sauri tana faɗa ai min afuwa na je yi min shiru tunda kika zo gidan nan da tarki ta yi yawa Allah ya wuce zuciyar uwar ɗaki na ki fitar min kin fitar min da kayan sawa kuwa eh ta faɗa tana tafiya don kwaso kayan ta shigo da su ai mana ta shirya doguwar rigar atamface ce an mata adan duwatsu da aikin hannu ɗinkin ya amshi jikinta sai da ta ɗaura ɗan kwali kafin farida ta fara saka mata awarwaraye sarka da kuma sarkar kafa ta miƙe tsaye tana kallon kanta farida ta aza mata alkyabba ta jan yadin karan miski an yi mata aiki sak irin na jikin atamfar ta koma bakin gado ta zauna farida tana ɗaura mata takalmi kalar alkibbar aimana ta ce ba za a bar takalmi idan za a fita zuwa idan za a fita ba zuwa su da su kafin ta ida suka fara jiwa hayaniya farida ta ce ina tunanin su ne ma za ki iya zuwa ki gano farida ta miƙe don bin umarnin aimana sai da ta je har wajen su da gaisuwa ta yi musu sannu don da tabbatar da su waye ne suka zo ta yi mamaki matuka ganin aida lokacin da take gaida ita tana can tana kallon wani gini da aka yi wa tsani a sama farida ta ce sannu da zuwa gimbiya aida ta waigo tana bin farida da kallo dan dai ta ganta sanye da kalar kayan kuyangin gidan bata amsa ba ta juya tana bin hanyar da aka yi da su dan raka su masauki ta kuma tana durkusawa ta fara karanto mata mutanen da za su zo Allah da suka zo ta koma ta durkusa tana karanto mata mutanen da suka zo Allah sarki ina da tabbacin mama ba za ta taɓa bari a barta ba Allah shi taimake ki wannan zuwan fa da abin kallo domin kuwa har da gimbiya aida me kika ce kwarai har da ita ai mana ta yi saurin miƙewa da abin da ya kawo ta kuma kwantar da hankalinki ganin kwan ne kawai kuma za ta tafi da duhun kunyarta ai mana ta yi murmushi bari zan saka takalmi ina sonan da mintuna goma masu ta su zo waje Farita ta miƙe ta fice cikin sauri ta hanyar bangaren kuyangin gidan tana ba da umarni kamar yadda Aimana ta bukata. Sai da Aimana ta gama shiri tana miƙewa ta hanyar kuyangin ta ji hayaniyar kuyangi a waje hakan ya sa ta fita cikin sauri suka yi shiru suna gaida ta bata amsa ba ta yi tsakiyar su tana tafiya cikin isa haka suka jera suna maye mata baya a bakin kofa ta tsaya sai lokacin ta hango Bilkisu da ke tahowa sabe da annur a kafaɗa. shiga ta yi har ciki kuyangi suka shiga sai dai sun jera kansu cikin jikin bango ai mana daga tsaye ta rasana tana gaida su gimbiya mai gado amsawa suka yi suna washe baki ta kalli yadda aka cika musu gabansu da kayan motsa baki da abinci cika iri-iri ta koma saman wata kujera ta zauna kuyan gafari da ta zauna a gefenta daga kasan kafet ai mana ta yi kamar ma bata san cewar da aida da a tafiyar ba ta kalli bilkisu da ke miƙa musu yaran mama ta ce masha Allah magajin gobe ya cika hannu lalle wata irin harara aida ta yi wa mama ai mana ta dan taɓe baki ai ko gashi nan sai kukan da babu gaira babu dalili kin biya mai gado ta yi dariya wato ya dauko kukan nan kenan ai haka sultan yayi idan ya fara iwo duk mutanen gidan nan sai sun taru ai mana ta daura fuska tana ganin kamar raini ne take yi ga sultan ta kalli ku yangin da suke zagaye da su tace za ku iya tafiya gaba ɗaya suka risuna da gaisuwa suka fice goggo tace yauwa tace yau ga mu a masarautar biliyam Aimana ta yi murmushi ta san da biyu ta yi maganar. Sai lokacin Aida ta ce ba haka ne tunanin samun. Da sauri Aimana ta kalle ta sai ta ga gugu tana taɓo ta akan ta yi shiru. mana ta yi murmushi ikon Allah. Wai har da gimbiya Aida a zuwa? Ai ni ban kula da ke ba. Sannan ku da zuwa. Lallai yau masarautar mu tana da manyan baki. Mama ta yi dariya, ta ji daɗin yadda Aimana ta basar duk da a cikin maganar ta akwai nuna halin ko in kula, amma Aida bata gane ba. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku aka shi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya